sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daren juma'a daren 18 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da 1438 daidai da goma ga watan takwas shekarar miladiya ta 2017 wannan shi shine majalisi na 44 daga cikin giyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar al'ulu lil ali al wanda malam muhammad nasir bin albani ya rere shi daga littafin al'ulu na limamu shamsu dina zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da wannan littafi yana karanta da mu da musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala. ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ya tabbata a cikin nasoshin alkur'ani mai girma da nifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da fasarar malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da tabayin su Allah ubangiji ya saka musu alkhairi da bayan su a muna karatu a cikin gabata 48 inda malai yake kawo mana zantuka al'imamu Muhammad bin Idris shafii rahimahullah dan gane tabbatar da wannan aqida mun ji ya ruwaito mana ta hanyar Abu al-Hasan al-Hakkari daga littafin shi na akidatu shafi'i kenan da al'imamu abu muhammad al da wasu ainihin maganganu da ya kawo daga abu abdullahi da hakim daga al'asam da kuma maganganun da ya dauko daga al'imamu ibn khuzaimata imamu la'imma har zuwa kan maganganun da ya dauko har ila daga yunus bin abdul za mu tashi inda malam ce qala ibn abi hatim سمعت الربيع ya سليمان يقول سمعت ya يقول al-imamu ibnu abi hatim ar-razi a cikin manaqib shafi'i kenan yace na ji rabi bin sulaiman ɗaya daga cikin ɗaliban alimamu shafi'i rahimahullah yana cewa sabaitu shafi'i yaqulu man halafa bismin min asma'illahi min fa hanafa fa alayhi al wanda ya rantse da wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yace na rantse da ar ko na rantse da al ko na rantse da arrahimu ko na rantse da zuljalali wal ikrami da dukkanin sunaye da suke tabbatattu daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ya zo a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari fitar da Muslim cewa Allah yana da wasu sunaye masu ainihin girma da kyau guda 99 wanda ya haddace su ko wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan shine abin da ya tabbata a cikin wannan riwaya sai kuma riwaya ta Imam Tirmidhi da ta zo da lissafin sunaye. wanda ya koro su malamai mu hakikai sun tabbatar da cewa wannan jeren giyar za ta iya zama munkara ko kuma alal akal idraji ne na wasu masu riwaya duba zuwa ga rashin ingancin wannan ziyada da ta zo a haka karanta littafin qawaidul musla na ainihin wato al-imamu al-Uthaymeen rahimahullah da littafin ainihin wato ibn taymiya shine majmu'ul fatawa ya tattauna akan wannan masala da ibn qayyim a cikin ainihin wato jushin islami ijtima'u jushin islami jushin islamiyya sannan akwai wasu sunaye waɗanda suke sunayen Allah sun fi guda 99 amma waɗannan su ne kyawawa din ko da nan kurkusa ibn hajarin a cikin fathul bari ya faɗa da kansa cewa ya bi ya lissafa ya samu sama da ɗari a tsakanin hadisai ingantattu da kuma waɗanda suke a cikin nasashen alkur'ani ya rage bayani akan su waɗanne ne suke da wannan falalar ta cewa masu kyau ɗin ne shi sa Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa sai ya sa manzan Allah ya faɗi magana a dunkule bai fayyace ba don mutane su ci gaba da lalubansu suna neman ma'anoninsu da fa'idojinsu wannan shi ne ma'anin kiyaye su sannan kuma suna aiki da su kamar yadda aka ɓoye da yatar ƙadari aka ɓoye wannan lokaci na ranar juma'a da ake a addu'a don mutane su yi ƙoƙari su yi jihadi wajen neman abu sai su dace da lada mai yawa don aka gawa mutane to iya wannan abin kaɗai za su yi sai su kuma su kwanta ko mun da kyau amma ya ci gaba da cewa li'anna ismallahi huwa gairu makhluk wanda da ya rada da wani suna daga cikin sunayen Allah sai ya kasa cika rantsuwar to zai fara saboda sunan Allah ba halitta ba ne, sunan Allah siffar Allah ne wa man halafa bil ka'bati wa bis safa wal marwa imam shafi yake cewa wanda yace na rantsa da ka'aba ko na rantsa da safa da marwa fa hanatha fa laysa alayhi kafara babu kafara akan shi da annaha makhluqa dan halittu ne ba siffa Allah bane dan haka ba a rantsewa da ka'aba jama'a qultu al-imam al-hafiz adh-dhahabi rahimahullahu yace tawatara an ash-shafi'i dhammu kalami wa ahadi. ya zo ta hanya da dama mabambanta daga imamu shafi'i yana zargin wato alkalam ilmul kalam wa alihi da masu bin ilmul kalam yan alwujud wal qidam wa kana shadida littiba'i lil athari fil usuli wal furu' al-imamu shafi'i ya kasance mai tsananin biyayya ga hadisai a wajen aqidarsa da manhajinsa da kuma fikihunsa ma tafi rajabin sanata arba'in wa mai mi'ataini bi misra kahalan al-imam shafi ya rasu abu kasan misra a ainihin ƙarshen watan rajab kamar yadda zamu zo mu ji arabe ya ba da labarin cewa da suka kai shi da magariba da suka kai shi ana dawowa sallar jana'izarsa da magariba aka ga watan ainihin wato abin nan sha'aban da aka ƙarshen rajab ya rasu shekarar hijira 204 kahalar yana matsayin wato cikakken mutum kamar da za a ce misali da wuri ya mutu da wuri bai kai 60 ba da tsakanin 40 ko da biyar zuwa ainihin 59 shine kuhula lokacin cikar hankali da cikar karfin jiki da karfin rayuwa da ainihin fahimtar duniya wannan su ne alkuhul mazaji ya mutu yana cikin gaba-gaban mazaje ba tsohon ba kuma yaro matashi Allah ya gafarta mashi asha arba'an wa hamsina sanata al-imam shafi'i ya rayu shekara hamsin 54 shine ma'ana ya mutu kalan dake malam yace fil adabi wannan lamba ta 177 ibn abi hatim a cikin adabu shafi'i ne sunan littafin ba kamar na faɗa manaqibu shafi'i manaqibu shafi'i na alimamu imam al a cikin adabu shafi'i shafi na 193 ibn abi hatim ya rawaito wannan wa akhrajahu abu nu'aym fil hilya sannan abu nu'aymin a cikin hidatul auliya shafi na 112 mujalladi na tara zuwa na 113 min tariki zakariya as-saji qala sami'tu rabi'a ta hanyar al-imamu zakariya as-saji yace naji rabi'atu yana faɗan wannan zance wannan shine karshen maganar da al ya kawo mana dangane da ainihin Al'imamu imamu shafii rahimahullah kamar da muka yi alkawari cewa za mu ɗan ja numfashi game da wannan matsala ta wane ne imamu shafi'i bayi daga cikin ainihin wato fa'ida kawai mu wuce haka nan ba tare da an jawo na numfashin ba a nan tare da ni jama'a littafin siyaru a alami annubala ne a mujalladin shi na goma a wannan bugu na mu'assasatun risala wadda take ƙasa ainihin wato beirut yau ƙasar buga littafai ta beirut a lubnan wannan shine bugun littafin na goma sha ɗaya wanda aka buga a 1996 kamar shekaru 21 da suka gabata a wannan mujalladi a wanda yake hannuna wanda suka rike da wasu bugu daban za su iya samun wannan bayani watakila wasu mujallade daban ba a wannan ba ga shi shine lamba ta ɗaya a cikin ɗabakar da ya tarjama a cikin wannan rankiyar ta malamai wato imamu shafi shine na farko a cikinsu gashi ya ce al'imamu a shafii sai sa alama ta ramzi na ainihin wato khat da kuma arba'a khat yana nufin al-bukhari ta'alikan kha'un ta sai kuma raƙami na figa na fo arba'a ma'ana al'aimatul arba'a abu dawuda tirmidhi na da ibnu mata haka al’imamu zahabi ya yi wannan ramzin anan kuma shine daidai ko kaga wani ramzi a wani an saka mimun nuni zuwa ga cewa muslim ya ruwaito da kuskure ina fata mun gano a alimamu zahabi kamar yadda aka sani wani littafin na daga cikin tafan shi mafiya albarka ba na tafi ne kawai na tarihi ga magarba alimamu imamu zahabi Allah ubangiji ya mushi baiwa baiwa bin mamaki ta sanin tarihin al'ummomi da ɗaiɗaiwa mutane kamar yadda ɗalibinsa ainihin wato khalid bin aibak as-safadi yake fada a cikin ainihin wato wafayat din shi alwafi bil wafayat da yake tarihin malamin nasa yace kai ka ce kamar an tattara mashi mutanen duniya ne gabaki daya a wuri guda kuma kowa aka manna mai a cikin shi tarihin shi aka mai label cewa wannan shine wani dan wani mutumin gari kaza ga inda ya yana tarihin al'ummomin duniya to wannan littafin ya shi shine kawai dan shahararrun mutane a cikin malamai na hadisi da fiqh da ƙur'ani da tarihi da waƙe-waƙe da sarakuna da kwamandojin yaƙi da attajirai da 'yan boko da masana falsafa kai hada ma shahararrun boka ya kawo duk wanda ya shahara a wani fanni nashi za zabi yana kawo shi a nan a cikin siru a alamin nubala littafi ne mujalladi wajen ainihin ashirin zuwa da wani ya da cikin da bai kamata a ce kana ɗalibi don ilimi ba ka karanta shi ka karanta shi duka ka tsaya ka nakalce shi saboda za ka gamu da fa'idoji masu yawa ba tarihin ba kaɗai ta'alilar da zafi yake da kuma tarbiyya da yake koya maka da irin bayanai da yake akan wasu rigingimu da fayyace matsalolin da ba za ka same su ba sai Allah ubangiji ya gafarta musu sai yake cewa muhammadu ibn Idrisa to a sanya ajal lamba wadda take bayani akan masadir wannan lamba wanda ya aje ta ne malam ainihin wato mai taƙiƙi. wato shine professor bashar awad ma'aruf sorry shu'aibul arnaud da shi da wato shu'aibul arnaud shi yayi idara yayi ishrafi na ta haƙiƙin littafin sai aka hada kai da shi da ɗalibai da yawa wannan jutsin da ke hannuna akwai mutum mai suna muhammad nu'aim al-arqaus al al-arqausasi shine ya ta haƙiƙin wannan jutsin tare da malamin nasa shu'aibul arnaut Allah ya gafarta mai shu'aibul arnaut shine suka aje lamba a ƙasa suka yi bayani akan wasu masadir na tarihin alimamu ashafi Ash-Shafi'i zamu ambace su a gurguje da gaske akwai a tarikhul Kabir na Imam Al-Bukhari kenan da kuma a tarikhul Saghir har ila yau nashi ne sai littafin al-Jarh wa Ta'dil na ibnu Abi Hatim al-Razi sai littafin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani sai littafin Fihr Sat ta Ibn Nadim sai manaqibu shafi'i ta al-imam al-baihaqi sai littafin al da fi fada'il thalath al-aimat al-fuqaha ibn abd al-barr an-namari wannan shi tarihi ne na malamai uku kawai al-imam abu hanifa malik da kuma shafi'i nan rahimahumullah sai littafin tarihun madinatu salam na al-imam al-hafiz al-khatib al sai kuma littafin tabaqatul fuqaha ta al-imam shirazi sai kuma littafin tabaqatul hanabila ta ainihin wato al-qadi abu ya'la al-farra'u kenan sai kuma littafin sifatu safwa ta ibnu jauzi abdurrahman ibn jauzi wanda ikhtisari ne littafin ainihin wato a wancan da ya gabata hilyatul awliya sai kuma littafin tartibul madarik na al-imam al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi sai kuma al-ansab a zahiri ta abu sa'ad al-sam'ani kenan wanda ya rayu a karni na shida ya rasu da shekara shekara 500 da shekara 62 ne mai tafin al-ansab akwai wasu ansab din al-lubab fi tadib ansab na suyuti da makamantansu amma dai asalin al-ansab na Abu Sa'd ne a sama'ani sai kuma littafin Tarikh ibn Asakir Tarikh Madinat Dimashq kenan na Ibn Asakir Dimashqi sai kuma manaqib shafi na alimamu imam ar din abin nan abin nan Ibn Abi Hatim ar-Razi sai mu'jamul ba. ta yaqutu al-hamawi kenan kuma littafin tahdhibul asma'i wal lughat ta limamu yahya bin sharaf an-nawawi sai littafin wafayatul a'yan na ibnu khillikan ko khallikan duka ana faɗin haka sai littafin kuma al-mukhtasaru fi akhbaril bashar na abul fida isma'il ibn ali al-hamawi ba abul fida isma'il ibn kathir ba shi wancan nashi tarihu ibn kathir sanannen ne shine adalatu wani haya ko kuma al-muqtasar min akhbar al-bashari na abu al-fida'i al-hamawi jikan sarki ne al-maliku ayyub as-salih sarkin kasar sham sahibu hama na kasar sham wannan shi babban malami ne masanin tarihi da geography wannan tafin nashi shahararre ne har zuwa ingilishi akwai fasarar shi zuwa ingilishi ya rasu a shekar 732 a karni na 8 shine mai littafin al-mukhtasar fi akhbari al-bashar sai kuma tahdhibul kamal ta limamu yusuf al-mizzi kenan sai kuma tadhhibut tahdhib ta zahabi kenan sai kuma littafin tarihul islam ta shekar shi zahabi din da kuma tazkiyatul huffaz har ila na zahabi da kuma al-kashifu fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubis sita na zahabi har ila sai kuma uyunut tawarikh na ibnu shakir al-dimashqi mai littafin fawatul wafayat ƙarishe akan a wancan alwafi bil wafayat na khalil bin aibakar safadi sai aka samu wannan malamin ibn shakir dimashki ya ƙarasa fawatul wafayat shine kuma mai littafin uyunut tawarikh ya rasu ya shekara 764 insha sai kuma littafin alwafi bil na malam khalil din ibn aibak safadi sai mir'atul janan wa ibratul yaqdhan wa ma'rifatu hawadis zaman na na ainihin wato abin nan kenan al-yafi abdullahi bin as'ad al-yafi mujalladi hudu ne shi ma wannan daga cikin ahlul qarni thamin ya rasu da shekara 700 da da shekara 68 Allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu har ila ya ce da kuma littafin tabaqatu shafi'iyya na al-imamu as-subki abdul wahhab kenan sai kuma al-bidayatu wan nihayat ibn kathir sai ad-dibajul mudhahhab fi ma'arifati a ayanil madhhab na ibn farhun al-ya'muri wanda ibn farhun shi babban malami ne ba maliki mutumin kasar maghrib dan sarauta ne daga cikin ɗaliban makarantar abin nan abin nan makarantar imamu abin nan izuddin izini ibn abu salam ya rasu tana shekara 799 karshen karni na takwas kenan shi ibn farhun al-ya'muri babban malami ba maliki mai littafin addibajul muzahab fi ma'rifati ayan al-madhhab sai kuma tafin ghayatun nihaya fi tabaqatul qurra ibn al-jazari kenan sai kuma tabaqatun nuha ibn qadi shuhba wannan dukan su mutanen zamanin kari na bakwai ne zuwa na takwas sai kuma tafin tahribut tahrib na ibn hajar al-asqalani rahimahullah da kuma tawalit ta'sis bi ma'ali ibn idris wannan ma na ibn hajar ne da yayin shi musamman dan tarihin al shafi' tawali shafii ta'sis bi manaqib muhammad ibn idris ana karanta shi da kuma tawali ta'sis bi ma'ali ibn idris sai kuma an-nujum adh-dhahira fi tarikh misra wal qahira na yusuf ibn tagribardi ibn tagribardi wannan abokin ibn hajar ne tare suke karatu tare al-imam al-bulqini ya kharraja su in fact shi wannan yaro ne ma a gidan al-imamul shi shine littafin al safi fi al-mustawfa ba'da wanda shi ma ƙari ne akan wancan alwafi wafi na Khalil bin Aybakir safadi to shine kuma yayi wannan littafin mai suna an zahira fi tarikh misra wal qahira ibn tagri bardi sharar malamin tarihi ne ya da tafi kuma wanda yake zai ne akan tarihin makarizi eh, in ba na manta ba ya rasu jana shekara 874 insha Allah rahimahullah to sai kuma littafin tabaqatul huffaz ha ila wannan tabaqatul huffazi a zahiri ta ainihin wato wannan kenan ibnu abdul hadi daya da tafi irin na wancan da muka gabatar a wanda ya gabata na na zahabi shine abin nan tadhkiratul huffaz shi kuma ya tabaqatul huffaz mujallad sai kuma husnul muhadara fi akhbari misra wal qahira kamar irin wancan na annujumul zahira fi tarihi misra wal qahira shi kuma na husnul muhadara fi akhbari misra wal qahira na limamu abdurrahman as-suyuti rahimahullah sai kuma a littafin khulasatu tadhhibi al-kamal eh, na ainihin safiyuddin al-khazraj safiyuddin al-khazraj shi mai littafin eh, khulasatu tadhhib al-kamal wanda ya rere na imamu zahabi tadhhib eh, ya rere littafin تهذيب kamal na na المزي Imam sai kuma tabaqatul mufassirina ita ma ta littafin Suyuti ce sai kuma miftahus sa'ada wa manshuri riwayati al irada ta wanda shi wannan ba tsafin tarihi ba ne amma Ibn Qayyim ya ware wani bangare musamman yayi magana akan wata mas'ala da zamu zo mu ji ta insha Allah ita ce mas'ala akan alaƙar imamu Shafi'i da ilimin taurari wasu sarwaito cewa imamu shafi'i su alhakimun na saburi da su razi suna lissafa fannonin da al'imamu shafi'i ya shahara da su sai suka lissafa da cewa har da ilimin taurari har ma ya taɓa yin duba ya gano wasu abubuwa shine sai yi duba to shine sai shi al'imamu ibn al so ya tabbatar da cewa waɗannan maganganun duka wasu tabbata ba daga shafi'i ne ya ware ɓangare guda to a nan ne yayi magana akan wani ne shafi a cikin littafin miftahus sa'ada wa manshuri wilayati ala ilmi wal irada littafi ne na aqida magana kan ilimi da irada da kudura da kaza da littafi ne mai dadi kware da gaske sai kuma tarihul khamis na ainihin ad bakari ke tarihul khamis na ad bakari wanda zamanin sa da Imam Suyuti ya rasu jar shekara 966 sai kuma tabaqatu shafi'iyya libnu hadiyatillah sai kuma littafin shadaratu zahab fi akhbari man zahab na ainihin wato abin nan kenan shadaratu zahab fi akhbari man zahab littafin tarihin ainihin wato tarihi ne mai yawa wajen mujalladi 22 juz'i 22 sai kuma sharhu iya ulumuddin da kuma arsatul mustatrafa duka waɗannan jama'a da tafai ne da biskit tafai da a samu tarihin imamu a shafii wannan kaɗan ne kawai waɗanda mala ya kawo anan bari mu takaito a kansu don kai kuma kuma eh, lissafin da suna littafai kawai ko eh, waɗannan sun yi sa in ka samu ko da ƙwaya uku a ka karanta za ka samu eh, gwargwadon abin da Allah ya ci sheka malan zabi ya ce muhammad bin idris bin al-abbas bin uthman bin shafi' bin sa'ib bin ubaid bin abdul yazida bin hashim bin al-mutallib ibn abd manaf bin qusay bin kilab bin murra bin ka'b bin lu'ay bin ghalib kaji nasaba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammadu baban shi Idrisu kakan shi Abbas baban kakan shi Uthman kakan kakan shi Shafi ibn Sa'id sannan baban kakan kakan shi Asa'ib ibn Ubaydi Ubaydu dan Abdul Yazid Abdul Yazid dan Hashim dan Mutallab dan Manafu dan Abdul Manaf amin dan kusai dan kilaf, dan murra dan gabu dan lu'ay dan kabu dan lu'ay al-imam babban limami alimul asr malamin zamanin sa nasirul hadisi mai taimakon hadisi faqihu al-milla malamin fiqihun addinin musulunci abu abdullah al-kunya nan al-qurashi dan jinin quraishawa thummal al-mutallabi sannan ba matsalabi ash-shafi'i al-makki ba shafi'i dan garin makka al-ghazziyu haifaffen garin Gaza. Gaza wannan zirin gaza da isra'ila suka kwace a hannun musulman ƙasar andalus a ƙasar palestine al maulid wanda aka fi shi a ƙasar ghazza nasibu rasulullahi sallallahu alaihi wanda yake da dangantaka ta jini da manzon Allah wa ibn ammi kuma wanda yake a matsayin dan baffa manzon Allah wal mutallibu huwa akhu hashim walidi abdul domin shi wannan mutallab ɗin ɗan uwan hashimu ne baban abdul domin dama ai mutallab ɗin, abdul da ake cewa bawan mutallab dan ya shigo ya je ya anso shi a dangin uwarsa ya goyo shi a kan doki ko raƙu ya shigo da shi makka sai mutanen da ba su san labarin cewa ɗan wansa ne da ke ake rukon shi a kawunai ba sai suka ɗauka ya siyo bawa ne sai suna ce mashi abdul mutallabi bawan mutallaf ne sunan ya shi ba kamar da ake cewa abdul yahus ko abdul uzza ko su bane ba bauta ba ba nisba ce ta bauta ba dangantaka cikin za a ce abdu wani abdu ai maula fula ina fata mun gani haka hashimu baban abdul mutallaf shi ko mutallab din kaga kenan sun hada dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Hashim shine kakan manzo Allah shi ko mutallab shine kakan kakan ainihin wato Imam Shafi ittafaqa mawlidul imami bi Gaza ya tabbata cewa ana haifi Imam Shafi a garin Gaza na ƙasar Palestine wa mata abuhu Idrisu shabban mahaifin shi ya rasu yana matashi dan shekara 20 da wani abu lokacin da ya rasu fa nasha Muhammadun yatiman fi hajri ummi ko fi hijirin ummi duka ana iya karanta haka sai ta so a matsayin maraya karkashin kulawar mahaifiyarsa fa khafat alaihi dai'a sai ta tsorata kar ya samu kayan wulakanta mace ce da sauran kuruciyarta halama ta yi aure wannan yaro kakannin shi da dangin ubansa suna can wani gari don haka zai iya shiga cikin wulakanci da kaskanci irin wanda maraya ya saba samun kashi a ciki da yakhsha alladhina law taraku min ba'dihim min da ya dha'afan khafu alaihim ko da taqullaha wa yaqulu su maraya wato orda ce yana iya abu ne mai sauke ya samu kashi a cikin dai a cikin wadatanta a wancan ma zamani kenan na kuma a yanzu da muke rayuwa a cikin zamanin kowa ni yasu Allah ya ta hawala bihi ila mahtadihi ita kuma da shi gun danginsa cikin ainihin wato abin nan dinsa gatarsa wa huwa bunu amaini yana yaro ɗan kankani bayan ta yayi shekara biyu fana sha'a makka ya taso a garin makka wa aqbala alar rabbi ya taso cikin gata da dangi da zuriya sai kawai ya kama koyon harbi yana zuwa daji koyon harbi da ainihin kibau da makamantansu hatta fi fihi a aqran to har anan ma sai da ya wuce kowa ya dar masa dan duk mutumin da yake da basira da abin da ya shiga sai ya dar masa za ga wani ya da basira amma sai ya bata ta a kwallo ko buga kwallo ya iya wannan da basira sai ya bata ta a fenti mai kwanye je koyi sana'ar da zai zama babban malami likita da za a more shi a duniya ta boko ko a duniya addini ko ya zama wani babban dan kasuwa sai je kawai ya zauna sai dai an kawo fentin daki amarya kawai misali wani kuma a su din kifi zai kare ba da aiki sai gurin rafuka yana su wani a satan mangoro ka gani to irin wannan duk ya bata sana'a eh, basirar shi kai wani ma basirar shi a shan taba za ta bayyana ma'ana mutumin da Allah ya mishi baiwa duk inda ya shiga sai an ga baiwa inda ya shiga to farko sai ya fara irin wannan shirman na matasa kuma yadda zo a cikin wasu maganganu da aka ruwaito cewa wani ne ya tare shi wata rana ya ce mushi kai dan manyan mutane ne kar ka bata rabuwa da haka ka nema abin da zai amfane ka sai je fara koyon karatu to abun karatun kuma sai suka ce mushi to wannan zai fi dacewa da fiqh ko hadisi lalle ya hada shi da malaman fiqh ko hadisi shine ilimin da zai yi amfana al'umma dan da ya fara koyon ilimin waka ne ma farkon hatta faqal aqrana wa sara nasibu yusibu min asharati ashumin tis'a ya kasance idan aka saka target guda goma idan yayi harbi to zai cinki guda tara summa aqbala ala al-arabiyyati wa shi'r kaji magana sai fara koyon waka da larabci fabari'a fi dhalika wa taqaddama nan ma sai ya fice summa hubbiba ilayhi al-fiqh fasada ahla zamani sannan sai Allah ya sa ya kimsa mishi kaunar fiqh sai da ya wuce gaba ɗaya malaman zamanin shafiqh wa akhadha ilma bi baladihi an muslim ibn khalid az-zanji mufti makka sai kuma ya fara koyon fiqh a gun muslim ibn khalid az-zanji malam muslim dan khalid az-zanji kaman kace dan baki go to ba baki bane fari ne kamar zabaya haka ya tabbata a cikin tarihin karanta littafin ta da muka ambata na limamu uh, abu sa'ad as-sam'ani ya kawo wannan magana cewa jazir ne mutumin shine ake mishi irin kamar da zaka ji an ce malam dogo alhalin gajere ko ka an ce malam katu sai ga wani dan matsatsi ne kamar ni haka misali haka ake cewa ko ka ji ana cewa wani mai kuɗi sai ga bakin talakan mutane suna irin wannan eh, sayar sai a canza suna galibin da ake ce musu malami ba jahilai ba ne duk mu da ake ce mana malam wani duk inda ga mutu ya ce mishi malam wani ai jahili ne galibin mutanen gari ake ci musu malam ko wanda ya kai malamin ba za ka ji ma ya damu da sai an ci mushi malam amma kai da ana faɗin su kaga sai ka ci haba malam ba ko dan saka yawa za ka dan ci ko dan malam ba za ka saka yawa ba wato shi malam takin ne na maras takin da malam da alhaji din ga ana ce mutum alhaji ko malam to bai da wani takin ne amma idan shi farfesa ne ko wani rabin ko barista ko darakta ko ranka ya daɗe ko mai martaba duk ba za a ce mishi malam ko alhaji ko ya je maka sau dubu ko amma yanzu kana zuwa maka nan aka dawo ba ce ma alhaji ba sai a fara fada da kai kana ganin cewa mutane suna ma hasada da ku ba su zuwa ce ka sauke farali wa dawud mufti makka wa dawud ibn abdurrahman al-attar wa ammihi muhammad ibn ali ibn shafi wa huwa ibn ammi al-abbas jaddi shafi wannan yace shine wato ibn ammi al-abbas cousin ne na abbas kakan shafi'i wa Sufyan ibn Uyayna suna cikin malaman sa wa Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Mulaiki wa Sa'id ibn Salim wa Fudail ibn Iyad wa Idda duka wannan malaman shi ne a garin Makka wa lam ara lahu shay'an an Nafi ibn Umar al-Jumahi wa nahwihi wa kana ma'ahu bi Makka yace amma banga inji Imam Az-Zahabi banga wata riwaya da yayi daga malam Nafi ibn Umar al-Jumahi ba tare da cewa dai da wannan lokacin malamin yana kasar Makka Shafi'i kuma yana kasar Makka wannan abu ne mai yiwuwa kuna gari ɗaya da malami kuma sai ba ku haɗu da shi ba abu ne mai yiwuwa wani dalili ya hana haɗuwar ku wartahala wa huwa ibn nayyithin wa 20 sanatan wa qad wa qad afta wa ta'ahala lil imama sai ya bar garin su ya kama tafiye tafiye na neman ilimi ya dan shekara 21 ko da biyu a lokacin ya riga ya tumbatsa ya zama malami amma yana bada fatawa ila al-madina sai tafi madina fa hamala an malik ibn anas al-muwatta wa aradahu alayhi aradahu min ya je koyi muwaɗa gaba ɗayanta a gun maliku da ya je da ka daga hadda ya gabata don maliku hamshakin malami ne baya jan baki asan malami ya hamshakantu sai dai kishin gida kowa ya karanta a mashi fasara amma duk malamin yan wa'in wa'in nan dole ka ja baki da kanka don kana kallon shi yana kallon ka in ba kuma sai a karanto abin da ba za ka gane ba ko ka dinga cewa nuna mun gani to maliku yana zaune sai dai ka zo da littafin ka ka ja baki idan ba za ka iya ba saboda baka iya tada baki sosai ba ko kuma kana jin tsoro ko haiba sai ka samu wanda zai ja maka baki ba ruwan shi to da ya zo haka ya ja baki aka ce dan tabin ka sai ce ai na riga na haddace ce ka gane mun dan yaro ka haddace tabin nan karanta ne ya karanta ya karanta maliku ya ji dadin haddasa kuma kamar yadda zamu zo mu ci min hifdhihi li akthari wa hamala an ibrahim ibn yahya ya kuma koya daga ibrahim ibn yahya al-aslami al-madani duk da yake wannan malami ne da'if mun yi karatu a baya akan shi ban san ko anan bane akan cewa imamu shafi yana yana dallasa sunansa in yazo sai ya ce haddathani man athiqu bi ko man la attahimu amma dai malaman hadisi suna tuhuma wannan malami ba sa ansar riwayarsa al-imamu ibnu hibban al-busti ya kwararo maganganu akan shi a cikin gafin kitabul majruhina wa du'afa min al-muhaddithin littafin shi na ad-du'afa kenan ya kwararo magaru a kan shi ya tabbatar da rauninsa amma shafi ya yi ruwaya daga gare shi wa abdulaziz addarawardi abdulaziz addarawardi ke babban malami wa abbab bin khalidin wa isma'il bin Jafarin wa ibrahim bin sa'ad wa tabaqati duk waɗannan da za mu tsaya mai ta magana akan su fa yatulu bil majlis amma dai dalibai yan uwa suna iya koma sai su neme su sai ka tattauna ka karanta ka ji suwaye su وأخذ باليمن عن مطرف بن مازان وهشام بن يوسف القاضي وطائفة وأن ما لمش كنا قصر يمن وببغداد أم محمد بن الحسن الشيباني فقيه العراقي ولازمه يا ددي ترى محمد بن الحسن الشيباني وحمل عنه وكر بعير يكوي ilimi wanda aka rubuta shi a takaddu lodi guda na rakumi kamar kace cikin pickup mota guda وعن إسماعيل بن عليا دمالا إسماعيل بن عليا وعبد الوهاب بن الثقفي وخلق وسالته وصنف التصانيف الإمام الشافعي يروي تلتفي داما ودون العلم يا تسكتي علمنسا ورد على الأئمة يا ميد مرتني جمالمي su maliku su abu hanifa su muhammad bin hassan din su wane ne su sufiyanu muttabi'an lil asari yana mai dogewa akan bin hadisi magan da suka yi da ra'ayi ya mai musu da martani za ka ci cewa wannan shi ne daga cikin dalilin gabar da aka ba masu? za ka zo ka ji gingimun da suka faru a kan shi rahimahullah wasan na fafi usulun fiƙi wa furu'i ya littafai akwai littafin usulun fiƙi irin a risala shi da makamantansu da kuma furo kamar al'ummu da makamantansu wa ba'u da situ labarin shi ya kai ko ina a duniya aka ji labarin shi ba zamani ne na intanet ko tv ko komai ba amma saboda shahararsa labarin shi ko ina wata kathara alaihi talaba dalibai suka zo suka haɗu a gaban shi suna neman iliminsa wa haddasa an humaidi to kaji bayan kaji malamansa sai kuma ɗalibansa su al humaidi wa abu ubaidin al-qasim ibn wa ahmadu bunu hanbal wa Suleiman bunu dawud al-hashimi wa abu yusufa wa abu yaquba yusuf ibn buwaiti waɗannan duka gaggan malamai ne kowanne in ya hausa bin usman jijjige ne a cikin jigajigai ina fata mun gano wannan al-imam humaidi wanda mufti ahli makka kenan a irin su ainihin abu ubaidin al-qasim ibn sallani malamin lugha malamin hadisi irin su ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jamaa irin su malam suleiman ibn daud al-hashimi irin su al-imam al-buwaiti wanda yana daga cikin manyan ɗalibansa wanda Allah ya gafarta mashi aka kashe shi a cikin a cikin sarƙa da aka sa masa lokacin rigingimun halkul Qur'an kuma dama shafi ya taɓa shi firasa ya ce wa anta tamutu fil hadid zaka mutu ne a cikin ƙarfi zamu ga mutu daga cikin dole Allah wa shafi akwai firasa tsinkaye da hangen nesa in da kai magana yana iya gane kai mutumin wani gari yana iya gane da ka zauna ya kalli fuskar yana iya gane wace irin damuwa ce gare ka ko kuma ta kai ta bata ko in yunwa kake ci ko in bacci ne bai ishe ka jiya yana iya ganewa ba tsafi bane firasa ce ana samun mutane masu irin wannan basira da kuma yayi yawo garuruwa daban-daban ya san lahajat da yarukan mutane ko yanzu ka samu mutane kwararru akan cultural studies ko linguist ko ko sociologist ko psychologist waɗannan 'yan boko ne waɗannan ba suna iya karanta ɗabi'ar ka daga kayi wani abu ɗaya biyu ko daga kayi magana ko daga irin shigarka ko irin take-takenka ko irin abincin da kake so ka ci da zaran ka zo bakunta ka ce me za ka ci ka ce a kawo min ba sai ka ji wani ya ce ala mutumin gari kaza wataƙila daga irin suna abincin ko irin kalan miya da za ka ba ina faɗa na ma yan boko kenan sun su ma bayan iska ne to ina kuma ga malamin suna ina fata mun gane wannan mala ya ci gaba da cewa wa abu saurin ibrahim ibn khalid al-kalbi wanda muka ji bayani ya roci mun daga shafi'i wa harmalat ibn yahya wa musa wa musa ibn abil jarud al-makki wa abdul aziz al-makki sahibul haida da abdul aziz dan makki da ya roto wata magana mai suna wani littafi mai suna alhaida haida wanda aka ce gwai munazara ce tsakanin shafi'i da wasu malamai wanda wanda bai tabbata ba kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin ya da da. wa Hussein ibn Ali al-Karabisi wa Ibrahim ibn al-Mundir al-Judami ga sunan da ya dinga faɗi malamai malamai kala daban-daban sai ya ce a can kasa wa kan afrada ad-Darqutni kitaba mallahu riwayatun an shafi'i fi juz'ai al-Imam ad-Darqutni Abu al-Hasan rahimahullah ya tattara sunayen mutanen da suka rawa daga Shafi'i a cikin juz'i biyu ɗalibansa kawai wasannafa al-kibahu fi manaqib hadha al-imam qadiman wa hadithan ya ce malamai da can da kuma daga baya su rubuta littattafai don tarihi da bayyana darajojin wannan malami tun da can da kuma a yanzu mun ji wasu a baya kamar ah, na ibn abin hatimin razi kamar na al'ali kamar na ainihin wato al'imamu al'abubakar albayhaqi ga sunan da yawa za a ambaci wasu a nan gaba ah, akwai kuma na ainihin wato wani littafi babban sha'awa wanda raddi ne ah, abin nan wannan ya mayar wato abin nan al'imamu abin nan abu mansur abdulkahirin al-baghdadi wanda ya littafi ya mai da martani ga hanafiya masu aibata shafi yana ya same suna bayanu khata'i man a shafi bayanin kuskuren wanda suka kuskurantar da shafi da hanafawa yake na fata mun gano sai ce wa nala Ba'adun nasi minhu ghaddan wasu mutane kuma ga wasu sun faɗi darajar shi ko wasu kuma suka yi ƙoƙarin kwashe ƙafar shi kuma yadda haka kowane malami yake za ka gagga shi wasu suna daraja shi suna ganin kiwon shi sai wasu kuma kifa kuma ba su da aikin ban na gaba da shi haka Buhari ya samu kanshi a ciki haka maliku ne haka su ibn timiya balanta ma ibn timiya balanta na kan ibn timiya nan kusa kuma irin su al-albani muhammad nasiruddin irin su uthaymin irin su bin baz nan lokali irin su abubakar irin su malam Jafar Mahmud Adam irin su malam Ismail Idris irin su malam Muhammad Awal Adam Albani na Umar Gaya gaba ɗaya su Allah ya gafarta musu za ga kowane malami yana da abokan gaban shi yana da kuma masoya alimamu Malik mun karanta a baya da ya zo mutuwa ya ce ma Ismail ibn Abi Uwais je ka bincika mai mutane suke faɗa a gaba da ya fita ya dawo ya ce mutane suna nan masoya na yabo suna fatan alkhairi makiya suna tsinuwa suna mugun fata da shari'a ya ce to alhamdulillah tun da aka harci duniya aka ciki abinda za ka damu shine aka waye gari cewa duk duniya an haɗa akan kinka to shine za ka ji tsoro ce tun da aka harci duniya haka take ya da makiya kanna annabi ibrahim da ake gogoriwa tsakanin musulmai da yahudawa da kiristoci kowa suna cewa su a mutane da ya rayu da su sai da suka taba haɗa wuta maɗudu suka jefa shi ciki don ya ƙone kawai yadda ake barayin mashin dinar da a lagos haka suka ko fiye da haka saboda tsabar ƙiyayya amma yanzu kowa cewa yake na shi haka dan hodiyo sai da ya kaura ya ba kasar nan ya gudu zuwa kasar cikin Nijar amma yanzu kowa da ƴan shi'a da musulmai da ƴan ɗariƙa kowa cewa yake dan hodiyo na shi da sarakuna da haka saddauna da saddauna aka kashe sai da wasu ka dinga zuba ruwa a ƙasa suna sha saddauna wanda kake ji yanzu kullum ana gamji dan kwarai in ka zage shi kamar ka zage sahabi a zaka dan shi'a ne kana cewa ga kuskuren saddauna yanzu sai ka fuskanci matsala to shi ma da ana kin shi an taɓa mu wani labari cewa ran da aka shi sadauna wasu yan prp suka je gummala aminu kano allah gafata musu gabaɗinsu suna murna ai an kashe sadauna ya ce musu sai kun yi kuka kaga dai shine babban abokin hamayyarsa ta siyasa to a shahir shine wasu yan jam'iyyar PRP tun a lokacin suna suna jin haushin sadauna kuma suna suna suna so ya mutu zamu ga mu ji Shafi'i din nan an samu wani malami ba maliki da yake yin sujuda a cikin addu'a shi cewa Allah ka sa shafi'i ya mutu za mu gumuji a cikin nan aka zo aka ba shafi labari <laughs> ka duniya ke nan. Ah, sai ce fa ma za da hu zalika illa rif'atan wa jalala wannan abin da suka mishi na zagi da suka da cin mutunci ko bai kara mishi komai ba sai daukaka da daraja wala halil musannil munsifina anna kalama aqranihi fihi bihawa sannan kuma tabayyana ga masu adalci cewa maganganun tsararrakin shi malamai da suka yi kan shi maganganun na son zuciya wa kallaman barraza fil imama malai ce kaɗan ne mutane da za su fice a cikin limanci wa radda alaman khalafa kuma ya mai da martani ga wanda ya saba masa illa wa udiya sai an yi gaba da shi wannan ƙa'idar rayuwa ke akwai in ka zama salih ba mutane da kai salihu shine wane wanda zai tabbata Allah da salati da bayan iyaye da zuwa gaida marasa lafiya da sadaka da kyauta amma baya ya cewa komai akan kowa to wannan mutane za su kaunace shi mutumin kirki ne bawan Allah amma ka zama muslih muslih ka kama aikin annabawa kenan kana so mutane su gyara nasu barna ku sai yi fada da duka annabawa akan wannan aka fada da su a kori su kamar yadda waraka ya ga manzo Allah sallallahu cewa ai ba wanda zai kawo abin da ka kawo sai an kore shi sai an ci mutunci shi sai an nemi kashe shi ina fata mun gano da ke jama'a to haka kalli ka kalli duk malamai ala hada faqis in kaji ana cewa ai malam wani ba ruwan shi to baya wa kowa fito na fito wajen faɗa gaskiya baya wa kowa raddi idan mutumin ya kauce wa gaskiya in zo karatun shi kawai baki kawai zai ja ya fassara ya fassara iza ga malaman zauri ba ruwan kowa da su wani ma bai san ba su akwai malamai misali yanzu a nan zare ko Kano ko Sokoto manyan malamai ne waɗannan masu digirorin da suke hayaniya a Najeriya din nan wallahi ba su yi magana a gaban waɗannan ba ana magana ilimi amma zaka ji ba a labarin su ba amma masinsu ba a jin haushin ba a kaunar saboda ba su kowa raddi ba kowa bai san su amma waɗanda suka fito ba suna maganganu ana jin su ana ɗauka a kasar ana sawa a tv ana sawa a intanet ana yadawa a gidajen rediyo to za ka ga ana sannafa su tsakanin wanda ba ruwan shi da kowa to za a dinga san shi shi karatun shi kawai ba ya cewa kowa bai kyauta ba da kuma duk wanda yake kin wasu ko yake gaba da wasu ko yake magana akan sawa'un da daidai yake wannan magana ko ba da daidai ba sai an yi gaba da shi yan shi'a ne yake magana akan su yan Ɗariƙa ne yan uwansa ne ahlus sunna gwamnati ne yan boko ne yan siyasa ne masu sana'o'i ne duk wanda zai ce a gyara kalla ka gani ko da a kasuwa ne aka samu wani wanda a rankiyar masu sana'a shi yana so a dinga gyarawa to sai ya fuskanci wannan matsala da ka duk wanda yake so ya ce mutane su gyara ya shirya wannan ko 'ya'yanka ne sai ka fuskanci matsala da su a gari ƙashe kenan 'ya'yanka na cikin ka ne zaka ce ku dinga gyarawa wallahi sai ne fatan ka mutu wallahi tallahi kai wani wallahi sai ya kashe ka mata ko da ba kisa sosai ba sai ya maka wani kwashe kafa da zaka zaka gane ba. ko ya cinno mayan sanda gudana aka yi wannan Allah ya tsare malam yace na'udhu billahi min al-hawa muna roƙon Allah ya tsare mu daga san zuciya wa hadhihi al-awraq tadiqu amma naqib hadha sayyid wadannan ya takaddu da littafin nan al-Imam Zahabi sai yayi kunci ayi magana akan waye al-Imam Shafi duk da wannan tarjuma shafi wajen 85 ce tun daga shafi na biyar gaba har zuwa shafi na casa'in da tara yana tarihin imam shafi amma ya ce wai ta yi kunci saboda shi ma yana juzi'i kaga dukkanin zama ce wannan kaga sai ka fi daren yau da ba kuma karanta shi kura da ɗakai tun daga shafi na biyar har zuwa shafi na casa'in da tara kaga shafi casa'in da hudu kenan amma ya ce ta yi kunci ba ta isa ba saboda babban malami wabnuhu wa shafi'un okay sai ce fa amma jadduhum sa'ibul mutallabi kakan su shafi'i sa'ib wancan da aka ce sa'ibu binu ubaidin ya fa kana min kubara'i man hadara badaran ma al-jahiliya ya daga cikin manyan sojojin kafirai ranar yakin badar fa usira yawma idin aka kama shi a matsayin bawa prisoner yaki wa kana yushabbahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa kuma yayi kama da manzon Allah a halittar walidatu hiya shifa'u bintu arqam bin nadla sunan mai bi shi kenan wa nadlatu huwa akhu abdul mutallab jaddin nabi sallallahu alaihi wasallam kaji matar ma da ta haife shi ita ma yar gidan dan uwan mutallab ne innahu ba'da an fada nafsuhu aslama yuqalu innahu ba'da an fada nafsuhu aslama kuma an ce ma shi wannan sa'ibu din ya fanshi kansa daga baya musulunta kamar yadda ya tabbata a cikin tarihu bagdad da usul gaba da littafin ainihin wato tawalit ta'sis da al-isaba duka na ibn hajar waɗannan guda biyu na ƙarshe sai ya ce wa ibnuhu shafi'un shafi'un da ake cewa ash-shafi shafi'u ibn sa'id din shi kuma tabi'iyun lahu ru'ya yana da gani ya ga manzon Allah wa huwa ma'rudun fi fi sigar sahaba ana kirga shi a cikin yan ƙananan sahabbai wa waladuhu Uthman Uthman ibn shi kuma tabi'iyyun la a'lamu lahu kabira riwayatu ban san yana da riwaya ban ji malam zahiri wa kana akhwalu Shafi'i min al-Azd yace shi kuma ƴan uwan mahaifiyarsa Azdawa ne larabawan Yaman sai malam yace عن ابن عبد الحكم قال لما حملت ولد الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها yayin da mahaifiyar shafi'i ta yi ainihin ta ɗauki ciki da shi cikinsa sai aka ta ce ta ga wani abu kamar kal mushtari mushtari a nan ma'anar shi dunkulallen abu kamar kalar duniya haka kamar kwallon duniya asali al mushtari shine ɗaya daga cikin duniyoyin nan guda tara jupiter ta ke cima al mushtari da larabci ita ma cycle ce haka ta ma mafi duniyar da muke ciki girma ko to ita ga wani abu kamar haka ya fita daga cikin al'aurata hattan ƙabba bi misra sai je ya fada a cikin ƙasar misra ya fita da gudu sai ya fada misra thumma waqa min kulli baldatin minhu shariya da ya fada sai ya fashi da ya fashe sai gutsatsarin sai suka dinga fadawa ƙasashe daban-daban fata'awwalahu al-mu'abbiruna annaha talidu alima sai aka fassara mata cewa za ta yi wani malami ne ya khussu ilmahu ahli misra mutanen misira za su fi kowa mora ilminsa sun mai tafarra fil buldani sannan wannan bangarayen da ya fada garuruwa ilimin ne zai haɗa zuwa su ƙasashe al babu ya ce hadhihi riwayatun munqati'a wannan da isnadin ta bai tabbata amma dai riwaya ce kaji ta ina ba ta mun gano wa an abi abdullahi shafi'i shafi'i da kanshi yake cewa fi ma na naqalahu ibn abi hatim an ibn akhi ibn wahabin anhu kala yace wulidtu bil yamani an haife ni cikin kabilar yamanawa sune ɗan uwan mahaifiyar tashi ya'ani kabilata fa inna ummahu azdiya qala yace fa khafat ummi alayya dai'a uwata ta tsoraci karna wulakanta wa ta tace da ni alhiq bi ahlika fatakuna mithlahu ka tafi gun yan uwanka ka zama irin su fa inni akhafu alayka an tughlaba ala nasbi ina tsoron kada a galabaice ka akan dangantakaka wata ranar ka zo ka ce kai jinin manzo Allah ne ma ce ƙarya ne fajahazatni ila makka sai ta shirya na aka mai da ni garin mu faqadimtu yawma idin wa ana ibnu ashar sinina na kai kasgarin makka ina dan shekara goma fasirtu ila nasibin li sai na je gun wani dangin mu waja'altu atlubu ilma ina koyan karatu fa yaqulu li sai yana ce da ni la tashtagil biha karka karka na cewa karatu me zaka ci wa aqbil ala ma yanfa'uka ka nemi sana'i yaushe kullun kana makaranta ko mun gane irin wannan katin da ake ga mutane kullun kana makaranta me zaka ci ai ka samu na sallah je ka nemi sana'i faju'ilat ladhati fil ilmi ce amma ni kuma Allah ya sa min dadin ilimin nan kici wato wani dan uwan babansa ne ya so ya batar da shi ko ya ayyuka duniya asara ana irin wannan asarar da yawa za ga yara da yawa ga sunan a gareji da mahauta da 'yan katako da ko'ina ba na cewa wannan ba sana'o'i ba amma akwai mutumin da basira shi ta fi karfin a ce wannan sana'o'i wannan sana'a za ta amfane shi ne shi kaɗai kawai da immediate family ɗinsa ya kamata an ga mutum mai basira a ƙarshen da aka sa abin da yake to a sashi a harkar ilimi wanda zai amfani al'umma tsawon ilimin sana'a ce ta duniya ko ko ilimin addini musamman ilimin addini wanda zai mori al'umma al'umma ta ci amfaninsa wannan mutumin sai dinga ce mashi ka daina shagaltuwa da ilimi ka je ka nemi sana'a ce ni kuma sai naki qala ibn abi hatim sami'tu amr ibn suwan qala qala li ash-shafi'i walitu bi asqalana walamma ata alayya sanatani hamalatni ummi bar mu tsallaka ma da yace qala al-muzanni ma ra'aytu ahsana waza min ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa kana rubama qabada ala lihiyatihi fala yafdulu an qabdati yace ban taba ganin mutum mai kyan fuska irin shafi'i ba Allah ya gafarta mishi yace in ya rike gemun sa gemun baya fitowa ta kasa gemun shi ba cikakke ne irin na laraba ba in ya rike haka da hannu to ba za a ga raguwar ta kasa ba zai rufe shi gaba daya wa qala rabi'un al-mu'adhdhin sami'tu shafi'i yaqulu kuntu alzamu ar-ramya hatta kana at-tabibu yaqulu li akhafu an yusibaka as-silm min kasarati wuqu'ika fil har yace na kasance ina shiga daji ne ta harba harbe har likita na ce ina jin tsoron kada tuberculosis ya kama ka shine asil kada cutar TB ta kama ka saboda yawan ka a cikin rana qala wa kuntu usibu min al-asharati tis'a mun ji wannan azgo wa qala al-humaydi sami'tu shafi yaqulu kuntu yatiman fi hajari ummi wa lam yakul laha ma tu'tini lil mu'allim na kasance maraya a hannun uwata ba ta da kudin school fees za ta ba ni kai malamin mu wa kana almuallimu qad radiya minni an aquma ala sibyani idza gaba to sai malamin yace to babu komai wannan yaro ya da basira amma ko shi ba ta da kudin laraba ba zan koyi shi a makaranta ba to zaka dinga idan bana nan sai ka dinga koya ma yara tun yana dan karami malamin ya gane basirar shi ya fi kwa kokari a makaranta Allah yace to idan bana nan sai ka koya musu shine a madadin kudin laraba ka kaji tunda ana sa kudin laraba shi وقال الشافعي kuntu aktubu fil aktafi wal idami yace sai ina samu allan kafaɗa na kashi da kasusuwa ina rubuta karatu na akai wa kuntu azharu ila diwan yace sai kuma in tafi ofishin gwamnati ginin gwamnati shine a diwan kamar a ce ministry fa astawhibu zuhura sai in je in roƙa dan Allah su san mani fatu da suke da su su suna da fata jibammiya lafiyayya kamar ka ce a yanzu abun nan printing papers wannan da ake amfani da su sune a lokacin takardu mafiya daraja shi sai gwamnati ce sai in je in roƙa a san muni fa aktubu fiha sai in zauna rubutu a kai wannan ka ganshi da wani daraja sai da ya sha ba a zama kawai a inuwa shikenan kuma sai ka zama babba qala amru ibn suwad qala li ash-shafi'i kuntu kanat nahmati fi rami wa talab al-ilmi yace Allah ya sa muni kwadai nahma hadama game da harbi da koyon ilimi faniltu min ar-rami hatta kuntu usibu an ashati ashar al’ashiratin ashirata ya ce sai Allah ya sa na kware a harba har in na harba goma sai na ci duka goma wasa kata anil ilmi sai bai faɗi abin da ya samu a ilimi faƙultu sai ni amur sawad na ce mushi an ta wallahi fil ilmi akbaru min fil rami ya ce na rantse da Allah algata malam abin da ka sani a ilimi ya fa abin da ka sani a harba sai bai ce kome bai yi shuru kawai baya cika baki kenan قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقضى حدثنا المزني سمع الشافعي يقول حفظ القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظ الموطأ وأنا ابن عشر yace na haddace alqur'ani ina shekara bakwai na haddace muwadda ina dan shekara goma al-aqta'u majhulun inja al-imam Bukhari وقال وفي مناكب الشافعي للآبري سمعت الزبير بن عبد الواحد الهمذاني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى سمعت الربيع bin Sulaimana ya kulu wulda shafi'i yau mata abu hanifata rahimahumallahu ta'ala an haifi shafi'i san randa abu hanifa ya rasu Allah ya gafarta musu gaba daya sai dai wannan randa din an fassara shi da ma'ana ranar ba wai ranar keke da keke ba a lokacin kamar da za a san kamar za a ce ranar wanka ai lokacin wanka ba goyen cibi ranar kin dilla ce ai lokacin kurewa ƙarya to shine ranar lokacin ba rana keke da keke ba dan an bi tarihin ba haka bane ina fata mun gani na wai an shafi'i kamtu fi butun al-arab 20 sanatan akhudhu ash'araha wa lughatiha yace na yi shekaru 20 a tsakankanin larabawa a ƙauyuka ina koyan harsuna da ainihin lahajarsu wa hafizul qur'ana yace na da ta al-qur'ani fama alimtu annahu marra harfin illa wa qad alimtu maana fihi wal murad yace ba zan iya tuna na karanta wata aya a ce ni shafi'i ban san ma'anarta ba ma khala harfaini in banda wasu ayoyi guda biyu ko wasu kalmomi guda biyu ahaduhuma dassaha yace lafazin da Allah ya faɗa wa kad khaba man dassaha wannan isnadi ne shi ma wanda yake akwai majahid a cikin su kamar da Imam Ghazali ya faɗa amma dai a tabbatacce magana shafi'i ya dace alqur'ani da wurwuri kwara da gaske kuma ya iya yayi shekara da shekaru yana koyan larabci a cikin larabawa bayan ya dawo ma yana karantarwa wata rana aka baka mishi tambaya sai ya ji larabci ya mai tsauri sai ya kulle makarantar gaba daya ya ƙara komawa daji sai da shekara takwas yana yawo kawai cikin masu raƙuma da masu awaki yana zama cikinsu yana sauraron maganganunsu yana haddacewa yana rubutawa yana koya wani mutum shi sa'in yana magana suke cewa ilimin da yake faɗa da baka ya fi wanda ya rubuta wannan da aka gada da ya rubuta ɗin kamar samari ne na abin da su wanda suka zauna gaban shi suka ji imam shafi'i kenan rahimahullah malam ya ci gaba da cewa a can gaba qala abu ubayd qala harun ibn sa'd qala li ash-shafi'i akhastu al-lubana sanatan lil hifzi fa aqabani sabba dami sanatan duk da karfin haddasa yace na kasance ina shan al-luban luban shine abin da ake cewa frankincense frankincense wani wani dan itace ne da ake yin turaren wuta da shi a yanzu spelling ɗinsa f r a n k i n c e n s e frankincense ni ba sa sunan shi da Hausa ba gaskiya ban san ko akwai shi a ƙasa Hausa ba amma ɗan itace ne yayi kama da kamar inabi haka ana amfani da shi wajen yin turaren wuta a yanzu itacensa sananne ne ga masana kimiyya ta halittu ana shan shi don ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa kuma da ake shan zuma don ƙara ƙarfin kwakwalwa wannan ba man da kwakwalwa mai ƙarfi ke ba wai kawai haka nan kana wani lusari ka ce ka ta shan zuma za ka yi basira an tafi imam bukhari aka ce menene maganin karatu ya ce naciya shi ne maganin karatu kawai ka zama mayan karatu shi ne za ka iya a wani maganin da za a baka yanzu kawai gaji ka iya mota dole sai ka koyi tukin mota ko daga nan kuma sai ka yi ta ƙwarewa ko kuma ka ce ka iya a ce kana suka shiga soja ka zama babban komanda a soja amma kai ba za ka yi training ba sai dai ka sha wani magani ko ka ji ga'iya fariti zai yi ba zai yi ba balantana kuma mas wa kala abu aidin ma ra'aitu adan aqala min ash-shafi'i wa kana qala kaza qala yunus ibn abd al-a'la hatta innahu qala law jumi'at ummatun law sa'ahum aqalu yace da za ta tara mutane tari guda a raba musu basira da hankalin sha biyu da ya ishe kamar tarin masallacin nan gama ko tarin anguwan nan duka ce duk ba mu da annabi za a iya an san hankalin sha biyu duk a raba mana ko za mu samu kamar yadda za a raba mana kuɗin ɗan gwata ko da za mu yi arziki a nan gaba ɗin ma to halayen za mu iya gane yawan hankalinsa an yi kwatance da kuɗin ɗan gwata duk da yake an cewa ya sauka daga cikin masu kuɗin duniya guda da shi ko wallahu a'lam Ƙultu, ni za a bi sai nace hadha ala sabil mubalaga ce wannan dai ah, mubalaga ce kawai matuka ne fa innal akali launa launa law naqasa min na hau rubar dan mutumin da yake da hankali cikakke in an ce za a raba wa mutanen duniya mutanen al'umma hankalinsa to hankali cikakke ba da ba a kwace maka ɗaya bisa hudun shi labana alaihi na kasu ma. da sai an ga ka tare da kai ko wauta wala ya lahu zara'u ko kuma inda ka fi kowa to sai ka zama yanzu daidai da kowa falau da haba nisfu aqali zalikal aqali minhu la dhara alaihi naqas da kuma za a cire maka rabin hankalinka da an ga tawaya bayyananniya fa kaifa bihi law da haba thulusa aqali to ya kake ganin da za a ce bi bisa ko hankalin mutum ya kwace mishi falau annaka akhadta uqula thalathati anfusin mathalan da zaka hada hankalin mutane uku gaba daya wa sayyartaha aqala wahidin kamar yadda su hankalin mutum daya da a minhu kamilan akali wa ziyada da zai zama mai cikakken hankali ko ma da kari an jama'atin haddasan rabi'u sami'tu al-humaydi sami'tu muslim ibn muslim muslim ibn khalid al-zanji yaqulu lish-shafi malam muslim ibn khalid al-zanji wancan da muka ambata baya daga cikin manyan malaman shafi'i aka ce an ji yana ce ma shafi'i ya aba abdullah ya kai baban abdullahi ka dinga bada fatawa ka zama malami faqad wallahi ana laka an tufti lokaci yayi wallahi ka zama malami tun yana makka kenan wa huwa bunu 15 sana lokacin shekarar shi 15 kuma a ce yaro dan SS2 kenan a ce je ka fara koyar da ilimin da kai ya kai ka zama malami ina ma a ce a yanzu ma mutane za su dinga jira har malaman su su ce musu zama malamai kamar yadda yan boko sun fi mu wannan hankalin mu yan arabiya lillahi darruna kaga ɗan arabiya yanzu kowa da ya ɗan ji ya ɗan fara jin ƙanshi ƙanshin li'irabin da ya iya cewa yana fusgar shi kawai sai ka ji shi ma ya ji masaci an gwasu kawai ya sa abu dawuda a nan ba abin da ake musu hanyar da hala fu'adu abin baki alzan ubai da sai ne amma ya tsallaka abu dawuda ko ka ji azumi na zuwa shi ma zama mai tafsiri in ka ce za ka mai nasiha sai babu shi ta aiko maka da sako cewa kana mishi hasada ba ka bane inda ba ka mai inda kana mai hasada ai ba za ka koya mishi wanda ka iya sai ya ce ka ce ai ka zama malami ba ka so ya zama malami da haka aka rudu mutane da dama aka mai da su malamai suka zama suna halakar da al'umma suka zama fitina ga kansu da kuma ga al'umman idan kana so kai malanta abinda zaka yi ka ji ka koya tana da matukar sauƙin ka koya in ka iya sai kai amma along the way kai baka kai cikin jahilai ko baka cikin malamai ka zo ka kafa karantarwa bala'i ne wallahi musamman in dai kawai ba za ka karantar da iya abin da ka iya of course za ka yi karantar da iya abin da ka iya ko da kai ba malami ba ne kamar yadda muke yin wannan karambar dukan ba malamai ba ne amma muna karantar da ɗan abin da muka iya a ɓangaren makafi mai ido ɗaya sarki ne aka ce ko to amma kar ka je kuma ka tsallaka abin da baka iya wannan shine fitina Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa ah, وقال يوسف السلفي ما رأيت أعقل من الشافعي nazartuhu yawman fi mas'alati wannan malami ce ban taba ganin mutumin da ya kai shafi'i hankali ba na taba yin tattaunawa da shi akan wata mas'ala wata rana thumma iftaraqna sai muka rabu wala qiyani sai ya gamu da ni fa akhadha bi yadi sai kama hannuna thumma qala yace ya aba musa ala yastaqimu an nakuna wa in lam fi mas'alatin dan shi wancan din da ya sata ne shafi da gashi sai kama na shi ta haba alaga ta bala dan mun yi sabani kamata wata shi kenan kuma mun zama ba ƴan uwa ba kaga wannan ma muna da buƙatar irin wannan tarbiyya a wannan zamanin a zamanin da ya zama mutum waye ka bata da shi ko wani abu ya hada to ba za ku sake magana ba kuma in ya ga wani wanda ke magana da shi ya magana da kai to ya fara gaba da wannan ahlus sunna da ahlus sunna sun yi wani ɗan rikici ko akan wasu kudin masallaci ko akan wata shugabanci wata kungiya sai su daina magana juna su fara gaba su fara wa juna mugun fata da mugun magana da habaici da gaba to wannan gabar da habaicin ba ta tsaya a kansu ya tashi da cikin ɗalibansu da iyalansu da danginsu da yan angosu da haka malam a da malam b suna gaba ko idan wani malam c da ba ruwan shi ya je gun malam a sai malam b ya fara gaban shi ko ya gaishe ce kai baka san ba magana da wani ba za ka magana da shi to ai wannan wannan ai zalunci ne kai ba za ka in kai gaba da wani bai kamata kuma ka tirsa sa wani ya gaba da wani ba akan me za ka sa wani ya gaba da wani to wannan muna da wannan matsalar sosai a cikin mu da ake cewa ahlus sunna sawa'un izala sawa'un salafiyya sawa'un ahlul hadith duk inda kaje a garuruwanmu wannan jama'a sharri shaytan ya kamata mu tuba mu daina mu zama ƴan uwa ga junanmu mu yafe wa juna mu kauda kai akan rigingimu duk inda aka zauna sai an saba ka duba ka gare da za ku yi soyayya da budurwa ka aure ta kuna jin kamar kun zama kamar cin gam da da ainihin wato inda ya manne kamar kamar tip da taya kamar menene amma ba ku mako daya sai kai da dama mai ka aure ta ma so kun bata juna rai kuma daga nan sai dai hakuri har Allah ya raba ku kamar yadda yazo a cikin hadisi tabbatacce na Imam Tirmidhi da Imam Abin al-Hakim ne Saburi manzo Allah yake cewa daga cikin mutanen da Allah zai fara ranar alkiyama akwai wanda zai zauna da makoci makocin ya dinga cutar da shi har ya haƙura har wani abu ya raba su manzo Allah ya ce autu farriqu bainahum al-maut al-imam Abu Dawud ma ya fitar da shi Abu Sulaiman al-Khattabi da zo shari sai yake cewa wannan daga ciki har da miji da mata da ɗayan suke cutar da ɗaya yace dan babu makwabci ga miji da mata ba wai jari ne baita baita ba a'a jari ne nafsul bait au nafsus sarir ko a cikin da eh, odarun ba a garin kudai ba ko ba ka bari ba to kaga makwabtaka ta kai ta kawo an hannu ne saboda soyayya da ƙauna amma da wuya a yi mako daya a cikin wannan tsabaragen ƙaunar kai in aka kai aka kawo ba a iya 24 hours a cikin kauna kala da kyau ga gani dai kuka zauna kafin awa shi da wuri sai kun yi faɗa sai ku bata wa juna rai sai ku ba juna uzuri ba ka bani wanda ya aure ana ya san haka ya ko to haka balantana kuma wanda za ku haɗa shi haɗuwar titi kawai ko haɗuwar ustadanci ko ɗalibtaka ko zaman hostel ko zaman makwabtaka dole sai kun saba wa juna ɗa da uba miji da mata aboki da aboki yaro da mai gidansa ɗan siyasa da jam'iyyarsa duka dole sai an to haƙuri yake kuma sai a kau da kai a ce ya wuce karka ce ni duk wanda ya mun kayan kara sai na mushi na don itace kai ba ka da haƙuri kai sarkin fushi ne ka dinga takama da rashin haƙuri Allah shi kyauta malam zahabi ya ce qultu wa hadha yadullu ala kamari aqli hadha al-imami wa fiqhi nafsi wannan yana nuni ga cikar hankalin wannan limami da kuma fiqhun zuciyarsa fa ma zalan nuzara'u yahtalifuna yace dan sa'annin juna ba su gushe ba suna sabani sa'annin juna akan ko ne ba su gushewa akan sabani haka Allah ya kara rayuwar nan wa da Allah yake cewa wa zalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum mutane ba su gushe ba suna sabani sai wanda sai abinda Allah ubangijinka ya rahama akai kuma dan haka ma Allah ya dace su dan duka biyu dan su rayu sabani kuma ya musu rahama lokaci ya gure ko muna ganin za mu saurara anan wannan zai zama kasar na ɗaya kenan tarihin ina tsammanin sai mun ya kalla kasar wata wataƙila daga nan har zuwa babban sallah kenan ko wanda yake da littafin jama'a ya zo da shi wanda bai da shi sai ya saurara ko ya samu photocopy abun ne da yawa mutuwa ta shiga kasuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum